Zauren matasa. Masu sauraro barkanmu da dawowa sabon shirin zauren matasa na VOA. Shirin da ke taɓo lamuran da ke cewa matasa tuwa ƙwarya da hanyoyin da za a magance ƙalubalen. Da ya haɗa da yaƙi da jahilci, shan miyagun ƙwayoyi, bangar siyasa, har ma da masu shiga satar mutane. Har ila yau shirin zauren matasa na VOA na garin gashuwa jihar Yobe, inda matasa masunta kuma manoman shinkafa suka zauna don yin bayanan yadda riƙe sana'a su ta gado ya yi musu rana. da hakan kan sa su samun hanyoyin rike gida da bukatun yau da kullum. A baya garin ya yi fama da ƙalubalen tsaro har ya gurgunta kasuwar kifi ta yankin, amma tuni ƙalubalen ya fara zama tarihi. hidimar kamun kifi da noman rani sun zama abubuwan alfahari ga al'ummar gashuwa kuma hakan ya sa ba sa rasa na kalaci duk da haka sun buƙaci yashe kogin da ke tsulancewa wanda ke amfanar al'umma daga jihar bauchi zuwa harcen chadi wato sauyin yanayi na kawo barazana ga kogin A makon jiya Lirab kana gashuwa na bayyana yadda sana'ar ta sa matasan samun na biyan manyan bukatun rayuwarsu. Matasan da suka shigo zauren sun hada da Ali Rabkana Gashuwa, Suleiman Yunusa Yakubu, Ahmad Ado, Abubakar Adamu da Kabiru Muhammad Sale. Matasa, ku biyo ni mu shiga zauren. BOA muryar Amerika yau mun zo da gaisuwa da shan Allah ku kamar ciyawar nan. E gaskiya kogin gashi waɗannan kuma dugu yobe yana taimakawa yobe yana taimakawa bauchi yana taimakawa jigawa har gefen kano da gefen niger kamar jihar difa kuma da gefen chadi ma duk yana taimakawa shi wannan abu ba yadda ba ta kaya za ka iya zuwa ka siyo kifin nan ka sarrafa shi ka samu kaɗan yau gobe ka samu da yawa wata ma ka iya zuwa ka siyo ka sarrafa kuma ka rasa mu a namu ra'ayin gwamnati ta shigo al'amarin nan kuma ta shigo ta shigo da zuciya ɗaya Ka san gwamnati za ta ce tana son wani sa'in sai ta shigo da haraji inda ta ga mutane suna ɗan samu sai ta sa haraji wanda zai wuce ƙarfin talaka to muna cewa gwamnati ta shigo wannan al'amari ta taimaka wa matasa taimakon da za ta ba su wanda ba za su biya ba ko kuma in ta ba su bashi ba mai tsanani ba kuma ba mai ruwa ba wanda za in an baiwa mutum jari ya riga ya san an bashi shi ma sai ya yi haƙuri ya nema ya maida wa wannan gwamnati kuma a sa ido akan wannan al'amari in gwamnati ta sa al'amari akan wannan ta sa ido akan abu za ta baiwa matasa aikin yi kuma matasa duk matashin da ya aure zai aure mace hudu in ya auri mace hudu zai samu yaya in ya samu yaya kuma zai samu jikoki to ta wannan layin jirgin mai tattalin arziki albarka za ta shigo cikin wannan al'amari dama kasuwa noma da kiwo dama Allah musu albarka tun dama da albarka suke duk mutanen da suka rungumi kamar noma kiwo kamun kifi duka duk layin noma ne saboda duka agirin ma duka duk yana cikin wannan al'amari to in aka rike hannu biyu lallai matasa za su samu aikin yi kuma matasa za su inganta rayuwar kansu kuma zai zama ba gulma ba munafurci don mutum ya kayan zai tafi gona ba zai zauna ana zagin wani ba mutum zai fita ya samu abincinsa ba zai damu da al'amarin wani ba to yayin da duk mutum ya samu ya samu yana iya rike kansa to zai taimaka har ya rike wani akwai yan uwa da za a rike su duka gaba da. Ah, yanzu a zaure da akwai wanda a sanadiyar kamun kifi da noman rani ah, zai iya rike mata hudu? Ah, ai shi dai za ka fita ka samu za ka yi hakuri. ka fita ka samu za ka iya rike mata hudu mata uku duka abin da ya sauwaka saboda yanayin ai abin da kake samu da yanayin kuma yadda ka inganta abin da zaka samu ba wai ka samu kuɗi ka je ka samu dubu hamsin ka je ka kashe kana da bukatar dubu saba'in ba dole dama za ka ajiye wani ruwa don gobe ka sha kuma za ka rage wani abu ko don gobe kai dumame ka ci to duk abin da ka samu in ka samu albarka kana iya ka dan rage abin da za ka ci kana hangen gaba ba baya ba ko kana hango wani wanda kuma kai baka kai shi ba yayin da kake hango wani dama wani ya ma nisa kuma kai kuma wani yana biyo bayan ka to za ka in ka daidaita rayuwarka yadda ba almubazaranci ba alfasha za ka ci ka sha ka rike kanka kuma ka samu tattalin arziki ya zama kana cin ƙaho bayan da za kana samun dubu goma ka je ka ce za ka ɗinka rigar dubu ashirin ko ka ce za ka sai wayar dubu ɗari ko ɗari da hamsin wannan kuskure ne saboda ita sana'a ba mata wannan hawan ƙawara in kai ma za ka sauka Suleiman Yunusa. Yi mana bayani in haka ne kuma ko bangaren sun ɗazu ana danganta abin da noman shinkafa. Yi mana bayani alakar noman shinkafa da harkar kamun kifi. To alakar noman shinkafa da kamun kifi duk dai abu ne wanda yake duk bangaren ruwa duk ruwa ne da yake samar da wannan lamarin duk gaba ɗayan su a haɗe. Duk a wuri ɗaya suke gaba ɗayan su. eh ga wanda watakila garinsu babu shinkafar babu kogin yi masa bayani eh, don gasashe ne da dama suke sauraron mu a yi musu bayani yadda lamarin yake dangantakar waɗannan sana'o'in guda biyu to dangantakar wannan sana'o'in guda biyu duk dai wanda yake samu dai a Hausa a ƙasar Hausa in aka ce kwari ya danganci kamun kifi zuwa noma na rani wannan ake yi ba tare da wannan ruwan sama yake shayarwa ba da du gaba ɗayan kwarawa ne nan shi wancan za a je a zuba iri a bashi ruwa da wannan inda ake shiga ake kamo kifi a raini wannan irin da wannan ruwan da ake kamo kifi a je a dasa shi a raini wannan irin kuma a duka shi a gona a dinga ɗiban wannan ruwan da ake kamun kifi na cikin kogi ana bai wannan shinkafa kenan ana bata ruwa ana bata ruwa an hata kai wani munzali za a zuba mata taki za a cire mata ciyawa hata kai tsawon wasu adadin watanni da za ta kai ta nuna a yanke ta da wannan ruwa da ake kama kifi wannan kuma ruwa da ake kama kifi tun mu kwarawa muna iya zuwa mu dasa wannan shinkafa da wannan kifin da ka shiga ruwa ka je ka kamo shi ka zo ka tudu ka zo ka sai da shi za ka zo kuma ka zo ka sai mai ka je ka zuba inji ka je wannan gonar taka da ka dasa shinkafa ka zuba mata mai ka tada inji a cikin ruwa kenan ka bata ruwa dan ka ga ta nuna. Hmm. Ahmad Ado akwai mutanen da ake cewa kwarawa din nan ya za yi mutum ya zama cikakken mutum da za a kira shi eh, yana cikin kwarawa. To gaskiya mu mu da nan kwarawa <laughs> Eh, ina ji ya kuke kuke zama cikakkun kwara, su waye ne ma kwarawa tukuna don wanda kalmar watakila a in ka kula Ahmad Ado kamar kalma ce sosai ta harkar da ta shafi bakin kogi. Eh dama duk wanda ka gani bakwai to ya danganci bangaren ruwa ne. Eh. eh Eh, kuma bangaren ruwa da kamar mu yanzu kamar nan muna iya kamun kifin ka gani muna iya noma ka ga duk sunan mu kwarawa akwai wani mutum da muka yi waya da shi a eh. Abuja na kwatanta masa wani waje sai je ya bata shine sai ya eh. ce wannan al'amari fa sai kwarawan asali saki masa gane <laughs> wato ita wannan kalma wani abu sai dai kwaran asali ana nufin in ruwa ya yi nisa kina <laughs> yawwa yawwa sai ruwa in ruwa ya yi nisa kina <laughs> yawwa to shi ne kaga ba wanda zai iya zuwa shi ne kamo sai dai sai dai wannan sai dai wannan kwaran asalin <laughs> yawwa alirau ah, kana ga wakana sun yi magana fa kan wannan fara wannan wasa yadda ake eh, eh, samun in ruwa ya ruwa sai dan asali kenan Eh, kwarawan asali saboda abin da kuma ce wanda kafin bahaushe yake cewa gagara ba don sannan kuma in yayi din sai wanda ya gaji ruwan kuma wanda zai iya shiga ya kama saboda yi ruwa in ya cika ko ina kowa zai iya kama kifi amma in ya zama ya koma kwarin sakon inda ma ruwan in aka shiga za a samu su an kifin ma yana bacci inda tahi tahi yake yau za a iya kamun kifi gobe kuma zai iya tashi ko kuma ya tashi din ba wanda zai iya kama shi sai kwarawan asalin mm-hmm. yawwa saboda haka duk wanda ka ji ake kwari to iya wahala kenan sai masu abu duk abin da ka ji aka faɗi haka yana yin wahala wani haure wani bakon haure ya shiga ya kai saboda abin da kowace sana'a akwai wanda su suka iya ta akwai wanda su suka gaje ta saboda yanzu ko maganin sanyi kake nema sai ka zo gun kwarawa saboda su ne suke da wannan maganin sanyin su suke shiga wannan ruwa in suka baka maganin sanyin shine za ka samu sadida wanda su hanya abincinsu na inda komin sanyi akwai masu shiga cikin wannan ruwa saboda haka to su suke da wannan magungunan shiga ruwa saboda in suka shiga wannan maganin ruwan saboda shi zai hana wannan jinya ta kama su shi yasa saboda wannan kalmar tana da tana daukan abu sai abin da kai ce sai farawan asali sai wanda suka gaji abu, wani haka ba zai iya yi ba in ba wanda ya gada ba kabiru muhammad sale ya nuna kwarawa kan iya zama har masu ba da maganin gargajiya kenan. Eh maganin sanyi sabida mai kyau ba. Eh. Idan sanyi yana damun ka eh, za su baka magani amma ba kwarawa ba yawanci wasu su baka maganin bare maganin da wuri ba. Sana'ar kwarawa dai tana da faɗi kenan sosai. Tana da faɗi sosai tana da faɗi sosai akwai ka a cikin sosai. ku dakata a nan matasa in Allah ya kai mu makon gobe ma ɗora daga inda muka tsaya. A madadin muryar Amurka da matasan nagarin gashuwa da ke jihar Yobe masunta kuma manoman shinkafa ni Nasiru Adamu El Hikaya da na shirya kuma na gabatar da shirin ke cewa sai mun gamu a wani makon. Wassalamu alaikum.